وانه لتذكره للمتقين Haƙiƙa alƙur'ani wa'azi ne ga masu tsoron ubangijinsu ta hanyar kamanta umarninsa da nisantar abubuwan da ya hana